Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya jinya ziyarar aiki da ya shirya kaiwa yankin Ogoni da ke neja Delta don tsabtace koguna daga malalar fetur. Mataimakin ba Bajo ya wakilce shi a ziyarar da aka ce dalilan tsaro ne ya sanya shugaban janyewa. Jawabin ranar dimokuraɗiyya na shugaba Buhari ya gargadi tsagiran Avengers su giyayi hushin gwamnatinsa. Kazalika ya nuna damuwa da cewa jihohi 27 ba sa iya biyan albashi. masanin tattalin arziki abubakar ali ya cicciki wasu daga gwamnonin buhari ne kadai yake zancen canji gwamnonin apc wanda ba sa canjin sun fi yawa ai kwanan nan ma ko a cikin kudaden da aka ba gwamnoni a jiha biya albashin nan akwai gwamnan da aka yi zargin shi ya je ya karkatar da wannan kuɗi nan tsohon shugaban kamfanin fetur na najeriya muhammad barkindo ya zama babban sakataren opec sojan najeriya ɗaya ya rasa ransa a kwantan bauna da boko haram suka yi wa sojojin take dai dakarun na najeriya suka murƙushe burbuɗin yan boko haram ɗin sun gano bindigogi da magungunan ƙarfi zarafin maza a wajen 'yan ta'adda nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya haka to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma jama'a daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin najeriya musamman ma jihar zamfara Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda Nasiru Gambo Malamfashi ke ci gaba da bayani. Yau mutum zai iya tashi zai iya kashe mutum ba tare da jin wani abu ba zai iya shiga ofis ga kuɗin mutane waɗanda za a yi abu ya sace su to duk waɗannan wasu ɗabi'u ne waɗanda muka ɗauka wanda ba namu ba misali idan ka ɗauki shugabannin na baya can da suka wuce me suke da shi sun gina ƙasar nan sun mutu ba su da komai amma yau kansila zai yi kansila yau idan kansila nan ya gama kansila bai da ko wata mota kwarai yan uwan shi za su fara cewa wane bai da kashin arziki su yin haka ne a wani irin kashin arziki ne ka je ka kashe wani ka ɗauke dukiyarsa wannan na ga kashin tsiya ne ko na iska ne irin wannan to ai abin da mafi yawan wasu mutane ba su sani ba ba daidai ba ne ka dinga kai kanka inda Allah bai kai ka ba to amma ba kowa ba ne ya san irin wannan tawakkalin wani ma in kana dan kwantar mai da hankali kana nusar da shi saukin al'amari a rayuwa sai dinga cewa raba ni da wannan tawakkalin kuda daɗin wanda shi a tunaninsa kawai Amen. dole yana ganin in ba ka yi kuɗi ba kai ka sawa kanka in ma kai kuɗi kai kaso. so babu alfanu mutum ya tada hankalinsa ko ta halin kaka sai ya mallaki kaza ko sai ya zama kaza ko sai ya yi kaza alhali matsayinsa da lokacinsa bai kai ba shi sa manyan mu kullum suna gaya mana a hikimance a dinga haƙuri da rayuwa a ba a sannu idan ka ji manya suna cewa ba a sannu to suna nufin kar kai gaggawa domin gaggawa ba inda za ta kai ka sai da na sani da na sani kuma bangaren shaidani ne asiru a kusa da ƙarshe ni ina ganin da ya kamata duk mutane gwamnati ta san da zaman su ah, ina ga don katin zaɓe kawai ko ah, zan ce wannan rajista da ake na lambobin waya ah, duka akwai mutanen da har yanzu idan ka duba irin wayan na mai nuna maka sunan mutum eh. sai ka ga wani kawai sunan wani gari ne ko sunan wata bishiya ce ko sunan hauka ne kawai aka rubuta kuma masu rajistar nan ne suka yi irin wannan ni ina ga kamata duk wani gari idan an zo an samu ko kansilan yankin ko zance mai anguwa ya kamata duk wani mutum ya an san da zamansa ai ga a da wato shi yasa muna da masu ugunni muna da gadde muna da hakimai kana kuma kowa bangaren gwamnati ma da ciyamomi da kansuloli da sauransu idan ka zo a unguwa da ka ga bako a unguwar ku ka san shi duk wanda ke unguwan nan ya kai shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin an san shi an san iyayen shi an san kowaye shi ko haya yake wanda zai zo ya haya shi ma na an san shi to amma yanzu kamar nake ga maka mun dauki wasu dabi'u waɗanda ba namu ba <laughs> ka zo na zo ba ma ruwan ka ne zai zo wannan ya zo kusa da kai sai ku shekara shekaru baka taba gaisa da kusan ma yake ke ka da kai ba to shi sa ga matsaloli sun ma al'umma yawa sun ma ƙasa yawa ko ina an kasa tunkara su gaskiya ne a awal kamar yadda na san duk membobin ku kuna da rajistar su da hotunan su Ah, son samu ya kamata idan aka je gidan mai anguwa ko gidan hakimi a samu duk mutanen da suke yanki akwai wata rajista duka akwai sunansu in ma wani ya rasu akwai labarinsa gaba eh, kaga yanzu kamar misali ko daga haihuwa irin dan certificate of birth haka kamar takardar haihuwa zaka ga mafi yawan mutane ma ba su damu da su yi wa 'ya'yansu ba sai yaro ya kai an kai shi makaranta sannan za a fara neman takardar haihuwa ko a fara neman wasu kaza saboda rashin adana irin wa'annan bayanan amma a ka'idance ya kamata a ce ana da kundin rajista na mazauna unguwa zuwa a ofishin mai unguwa sannan kuma wanda ya tashi a sanya tashi wanda ya zo ya shiga a sanya shiga kaga wannan zai taimaka a dinga samun bayani a cikin sauki daga yadda al'umma suke rayuwa sannan na biyu kamar yadda ka faɗa dangane da tsari ita kanta hukuma ina ganin bata cika ba da muhimmanci akan rijistan al'umma ba domin bisan da ta matsa akan wani al'amari na rijistan al'umma to zaka ga tana ɗaukansa da muhimmanci ko da zafi sannan kuma zaka ga al'umma sun ɗauka yanzu idan aka ce za a ba da katin zaɓe ko za a yanki katin zaɓe kamar voters registration card zaka ga yadda saboda muhimmancinsa ga ita gwamnati zaka ga mutane har kwana suke a layi domin a je a yi wannan rijista haka kuma a bangaren shi ma irin katin ɗan ƙasa ɗinnan. nan amma sai kaga yara suna ta yin abubuwa wai sai mutum ya ci a ba ɗana bane ko kuma da ya tsawatar ɗin sai a yo kansa yaran ma sai su zo su ci masa mutunci iyayen kuma ba za su iya hanawa ba kaga in ka daka wa yaro tsawa sai ya shafa eh, abin nan a fuskarsa ya zage ka kuma in uban ya zo ba abin da zai yi to kaga kai kuma zaka ce to tunda yaran nan ya lalace bari in dauke kaina to daga haka yaran nan tun yana ganin ya fi karfin makwabta har yanzu zo ya fi karfin iyayensa daga san da ya fi karfin iyayensa kuma ya ya nemi ya fi karfin hukuma to kaga dole a samu mataki na gaggawa da tabbatar da cewa ana samun cikakken bayanan al'umma a yankunan da suke tabbas ni na goyi bayan haka wato da su shi yasa fa wancan bayani na kai burge ni na neman tara bayani din shi yasa na kawo ma wannan maganar ta neman duk wani mutum ya kamata an san shi ah, ana ma da tambarin yatsunsa tunda a yi masu bincike inda za su tsaya su yi bincike in sun zo za su fara dubawa sai sun gano duk wanda ya kai hari ma za a iya bincikawa a san shi ne ya yi ko ba shi ba ne ana daga an duba yanayin inda ya taba maza a gane wato eh wannan ah, kamar yadda ke magana bayanan sirri na tsaro na 'yan ƙasa babu babban abu mai mahimmanci irin shi shi wannan cikakken bayanan sirri na ɗan ƙasa yana da mahimmancin da duk ko me ya yi kuma ko ina ya shiga idan akwai shi wannan za a iya gano shi za a iya cewa wane ne ga shi ga abin da saurin shi kaza ga shi ga shi duk gaba daga ta danna kawai za a yi za a samu duk abin da ake so game da wannan dan Najeriya ko game da wannan dan ƙasa za a same shi. The Voice of America, Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama daular El Karazibi. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabar Muhammadu Dan Amarya na majami'ar Ikwa a Bauchi da malama Lubna Bintu Muktar a kanan Dabo ga rabaran Dan Amarya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan fili mai tarin albarka. Da wannan lokaci yana so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki. a cikin zabura ta 24 daga aya ɗaya da biyu inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna mai sauraro don haka na ce ni ɗan Najeriya ne kai ɗan Najeriya ne muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu wato Najeriya haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban waɗannan duka Allah ne ya kafa su to amma a nan a Najeriya yana cewa a matsayinmu na mutanen Najeriya kafin mu ci gaba da komai mu 'yan uwa masu bin Yesu almasihu muna taya 'yan uwanmu musulmi murnar kewayowar wata ramadana wato watan azumi muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya. Iyakar abin da zai kawo ta da zaune tsaye har da wannan ibada ba za ta tafi daidai ko kuma da kwanciyar rai ba. Muna addu'a Allah ya yaye mana. Muna kuma addu'a Allah ya biya bukatunmu na dukkan abin da muke nema muke roƙo a wannan wata na azumin wata Ramadana. Mai sauraro, wannan fatan alheri kenan ga 'yan uwanmu musulmi a nan ƙasar najeriya da sauran ƙasashe da ke kewaye allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban allah kuma yana ƙaunar mu tare sakamakon haka kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan adam halittacce wanda allah ya halitta tare da kai ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar ko da nan Najeriya ne ko kuma ƙasashen makwabtan nan da na faɗi ko ma dai kowace ƙasa ce a duniya yadda Allah ya ajiye ka ka mutunta wancan ɗan ƙasa da kai da shi dukkan ku abu guda ne ka girmama mai harshen ka girmama harshen ka girmama shi a matsayinsa na ɗan ƙasa abin da ya dace kenan ka girmama kowane irin mutum ya'ya kyauta ce daga Allah don haka ka taimaka cikin inganta 'ya'yan waɗansu me zan faɗi yaran idan 'ya'yanka suna makaranta sai kuma ga ɗan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta me ya faru babu kuɗin makaranta amma naka yana makaranta to idan har akwai ragowar kuɗin da za ka taimaka ma wannan yaro samu iyayen ka ce masu ga wannan kuɗi ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu idan kuma rashin lafiya ne ba kuɗin da za a je asibiti alhali inda naka yaro ne ɗanka ne ko yarka za ka kai asibiti hakkinka ne ka ba da taimako fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafi matashi ya ce ban yarda ba a je a yi wacce za a yi a'a kar a je a yi wacce za a yi maimakon haka matasa ku ce Allah ya baka hakuri ka gaya wa ɗan uwanka matashi haka ware Allah ya baka hakuri Allah ya huci zuciyarka idan wani yana so ya yi amfani da kai matashi kai ku zo kai mu maganin wane ce a'a ka je ka nemi wane din ku sulhunta ku daidaita ita ma malama lumna ta ce mafita ita ce imani da ɗa'a tsakanin manya da ƙanana. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. ina mana barka da saduwa a wannan wata mai albarka wata na ramadana allah ya sa mu ibada karɓaɓɓiya kuma allah ya sa mu ga farkon sa lafiya mu ga ƙarshen sa lafiya allah ya ba mu dacewa allah ya karɓa azumin sannan suna na lubna bintu muktar wacce take a hotoro makaranta a saida khadija tahfizul qur'an ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya musamman najeriya ta arewa da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa tamu mai albarka sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya da farko idan muka ci siyasa mun san cewa a rariyar kalma ce daga kalmar larabci kuma mu hausawa da muka hausantar da ita sai aka birkita mata ma'ana wanda wancan tana nuna ma'anar cewa zamantakewa da yadda ake gudanar da mulkin al'umma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali siyasar najeriya da yadda 'yan najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da kabilanci a tsakanin al'ummomin najeriya wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba sun riƙe kowa daidai dan wannan kabila na iya zama a cikin wancan yasa dan wancan ma na iya zama tare da cewa su ma akwai alamu irin npc neku da ncnc da aka yi amma bai munana kama da na wannan zamanin ba hakanan manoma da makiyaya mun san cewa dan juma ne da dan jummai kuma wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa da ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda akasarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da manoma makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke noman su kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba don komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu a makarantu irin namu sai ka ga ƙaramin yaro yana yawo da reza ko 'yar ƙaramar wuka haka ko kuma dai wani abu makami dai wanda in faɗa zai haɗa su da wani sai ya maka ya soki dan uwansa za ka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana ƙari har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan nan naka ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayen mu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuranmu ya ba mu ikon yaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jalla Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.